Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. To kamar ko da yaushe a duk ranar jama'a shirin yau da gobe na kawo muku abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi da dai sauran abubuwa. A yau 21 ga watan Disamba na shekarar 2019 filin na nishadi ne za ku ji hirar da baraka bashir wakiliyar muryar Amurka ta yi da wani mawaƙin Hausa na zamani mai suna Gali Landmark. Muna kuma tafe da hirar da tauraruwar wasan fina-finan masana'antar Kaniwood Rukayya Dawaya wadda ta ce matsalolin yanzu da suka fi damun mu shine ta yawan mutuwa aure da kuma yin aure babu bincike saboda muna da manyan 'yan mata da yawa wanda suka dade ba su yi aure ba wasu sa'annin su ma sun kusa aurar da 'ya'ya to wannan abin yana sa kowa ya zo miki sai ki aure to wannan shine matsalar da yake damun mu Bayan haka za mu kawo muku wata hira da murya Amurka ta yi da wani mawaƙin matashi mai suna Hamisu Sudangi wanda shi kuma ya ce. Abubuwan da ke damuna a tafiyan nan da gaskiya shine mu artist ba mu nuna mu juna support haka mm. in the terms of yanzu za ga wani ma yana na maybe akwai bikin da ya ga zaka karu an zo an ce mishi muna neman wani zai ce ah ka kusa shi ba ba mu so akwai bakin ciki sosai tafe da duk waɗannan bayanan da kuma waƙoƙi masu daɗi sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. To masu sauraro da farko za mu fara da fannin mawaka yau baraka bashir ita ce ta jagoranci duk hirarrakin da za mu kawo muku da farko ta tattauna da wani matashin mawaki kuma furodusa. sunana gali landmark landmark nickname ne wanda na same shi a wannan harka wace harka ni producer ne ni marubuci ne mm. sannan ni kuma mawaki ne ni kaina duk kai kaɗai baka yi handama ba duk talar din da Allah ya ba mutum yana da kyau ka nuna shi. ina ga kawo kwasa da yawa ne. To da wace aka fara wanne ka fara? Producer ka fara ko rubutun ne ko ka waka? Eh to tun da dai a nan Lagos akwai group din da na taso na rap group lokacin muna yi da turanci ne BPS to tun a lokacin ina daga cikin mai rubuta group din sannan kuma mun je studio ideas dina da nake dan kawowa wajen producers a nan na gane cewa na da talent din um, production kenan kai talent ka gano kana da shi eh, na, na production dan yi wani course ko dan wani eh, eh, da farko ba mm. sannan daga baya kuma na je music uh, na je music training a nan lagos mm. sannan kuma na je jaman na je jaman na je jaman da na je jaman ba akan waka ba na je akan kwallo ne to kuma komai sai kuma komai komai sai Allah ya yi lokacin da akwai wanda zai kai ni trial kuma abin da bai ba komai ne a rayuwa zan ce komai sai Allah ya yi eh, kai producer ne shin ka mm. wasu yara akan wannan harka taka da kake yi yara kamar waɗanda suke karkashin ka wasu da zaka dago su haka su kai da inda ka kai ko ka kusa kaiwa eto eh ga gaya miki wannan abin harkan ba easy bane amma farko da na fara eh, kamar bi tare ta eh, sai ta karkashi na shi ma ya fara kuma yau ya eh, gashi allah kwarai kwarai kwarai ni ne producer din shi na farko kuma har yau duka cikin waƙoƙin shi da ya fi zan ce ni na fi eh, eh, eh, ni na fi zama ya za ya hausan take ne mafi yawan cikin waƙoƙin shi da ni na yi produce ɗinsa zan ce na video ko na na a audio audio mm. wato idan dai aka zo kan harka ta murya in aka zo kan ka a sa aya murya harka ta gyara murya gyara da audio engineering kenan ba sannan kuma akwai production kamar yin kiɗan kenan mm. kana hada kida. ina hada kida ni full producer ne dan ba ki hada kida kadai ne ma production ba hmm. producer ya kamata ya taka mahimmiyar rawa a cikin abin da artist ya kawo studio producer ne zai polish dan abin ya mai da shi abin da ya cancanta a je a kunne zai kawo idea din sai dai idan kai wanda ka zo din eh, ka ce a'a dan wani lokacin ana yin jayayya amma wanda ya zo da waka waka shi ne abin da ya cije a kai shi ne to ya harkar waka take a nan Legas? Shin akwai tana da tsammatsi ko kuwa? eto eh to waka harkar waka dai abu ne zan ce na soyayya hmm. su ne. Hmm. Waka a Legas tana da sauki ko kuwa da ɗan kalubale? sauki wajen wajen idan ni na ce waka da ke so zai yi waka ta so a nan Legas shin zai zo min da sauki ko zai zo min da kalubale da dama aiko duk duniya babu inda waka ke zuwa mutum da sauki idan kana so ka taso mm, kwarai babu inda yake zuwa abin eh, waka ke zuwa da sauki don ah, abu ne da haƙuri da juriya da sauran ba lokaci ɗaya ne wani lokacin wanda ka gani a sama akwai wanda suka fi shi suka ninninka shi a ƙasa wanda suka fisa eh, talent da baiwa to amma abin talent kan shi yana buƙatar promotion wato eh, wanda zai tallata ba wai akwai mutane da yawa wanda yanzu ma ba su na da kuɗin ba za su zo su yi recording akwai wanda za su zo yin recording ma wanda yake da ƙarshe kai sai dai in ka sun ba da rabin kaza kafin su kawo wani lokaci wani lokacin ma duka ya fiye mutum ko ka ce zo ya karba in suka yi rabin kuna karasawa kenan a ina nufin in mutum ya biya rabin abin da ya kamata ya biya eh, kuna karasa masa aikin kudabi eh, eh kwarai kwarai amma studio aikin studio dama shi ka'idan shi zaka biya gaba ɗaya ne to amma mutum ya zo da ya da Allah kaza kaza kaza dole ne ka to nan da kamar ɗan ƙanƙanin shekaru ina kake na ganin kaka. eh to gaskiya a shekaru da yawa na rike production din kawai nake yi da rubutawa to amma yanzu na dan mai da hankali kan nima yin nawa waƙoƙin yanzu a haka yadda eh, maganar da nake miki album dina ya kusan cika akwai album da nake da zai fito insha Allah ina ganin zuwa Disamba sunan shi galihu galihu mm. akan masu marasa galihu ne ko masu galihu a'a galihu kamar na ga gatan da mutane suka nuna min da na fito da singles na na soma abin nan kuma na ɗau kalmar saboda akwai suna na a cikin kalmar Allah sunanka da bai ka gali gali hudu kuma fa eh to galihu kalma ce dai to isa galihu ne kuma ka siya wannan album din galihu ne a gare ka saboda zaka ga waƙoƙi masu ma'ana kai kai wa kanka talla to yanzu idan muka tsiye ka eh. kai producer ne mm. babban kamu muka yi mm. in muka tsiye ka muka ce kai mana baiti ko kai mana amshi mm. shin zaka iya yi ko ko zaka sha kai duk wacce ka zaba daidai amshi kaman yaya amshi amshi ya yi kamar wani yanayi ne ina amshi ne ko kai mana freestyle ko kai mana wani dan standard haka ni so nake daga na gaya maka kawai zai yi ji fara in kaɗan da ka eh. ta sai yi tunanin kana kana ina ina ina tunani ne ba eh, eh to ai san wani wani lokacin ka zo akwai distraction to amma kuma in ka fara abu shikenan distract yanzu dai kai mana ko kuma ka sha kayi Eh, kamar eh, wata kalma kuke so me za a ce VOA za ka ɗauka ka ta yanzu VOA the best radio station in the whole wide world VOA the best radio station in the whole wide world da fata dai na dan ka sha da yar amma me yasa ka su zaɓen turanci ne <laughs> eh to kisan freestyle kika ce in aka ce freestyle kuma ba za ka tsaya tunani duk abin da ya zo bakin ka shine to dai ka sha da ƙarfi mm. sauraro zai mana alƙalanci <laughs> to madalla baraka bashir daga lagos a nigeria don't care. I'ma check the atmosphere. See, I know you, we celebrate and I'm radio. The love that she preaches, Lallai kam ga baraka ta zaga ta je Lagos ta je Kano duka dai. <laughs> Yanzu kuma za mu leƙa masana'antar Kannywood Baraka Bashir ta samu damar yin hira da jaruma a masana'antar wato Rukayya Dawayya wadda ta bada ɗan takaitaccen tarihin yadda ta fara sana'ar fim. ashirinmu na nishadi yau da alama babban kamun muka yi amma waka a baki mai ita tafi daɗi. To jama'a assalamu alaikum suna na rikayya Umar Santa wacce aka fi sani da Rukayya Dawayya jaruma daga masana'antar Kannywood. To Rukayya Dawayya an daɗe a wannan masana'anta ta Kannywood. Yaya ma aka yi ne har aka tsinci kai a Kannywood tunda kun gajiya ko kuna ganin yau. <laughs> To alhamdulillah gaskiya a sanda na fara harkan Kannywood ka na fara abin kamar wasa saboda ban gama mallaka hankalin kaina da zan gane ciwon wani wannan sana'a bane ko ba sana'a bane kawai dai na fara ta a matsayin abin da nake yake birge ni a matsayin nishadi to ana kan tafiyar dai har Allah ya sa na mai da abin sana'a kuma ya zama sana'a gare ni wanda da ita yanzu haka na ke dogaro da kaina. Kin ce tun kafin ki mallaki hankali ana shekara nawa kenan? Eh to gaskiya ba zan wuce shekara goma sha biyar ba. Shekara sha biyar. Mm. A wancan lokaci um, kin ga da dama mafiya waɗanda suke harkar fina-finai sukan fuskanci ƙalubale a ce ta me za su yi wannan sana'a. a wannan lokaci ke biki fuskanci wata matsala daga gida ba gaskiya na fuskanci matsala sosai sosai da saboda an yi rigingimu sosai yadda ya sa famili na iyayena da yan uwana sun kakkama ma producers din da suka sani a fim an ka kai su har su prison suka kulle su gaskiya an yi rigima sosai saboda sun sani ba bisa ka'ida ba da sauransu kuma daga baya dai tunda Allah ya riga rubuta dai abinci na na ciki bayan na dina na wasu shekaru da na ibi wurin shekaru shekara uku bayan an yi wannan rigiman bana fim sai da na je na kammala makarantar secondary so daga nan ne kuma yasa Allah ya sa dai da abinci na a ciki kuma abin da kai addu'a ka roki zabin Allah sai kuma na ci gaba za mu koma ba kin ce sun saka ki ba bisa ka'ida ba da kika da kika lokacin da kika fara kenan a gida ba a sani ba kawai zuwa kika su kuma a lokacin babu wasu ka'idoji aka karbe ki gaskiya gida ba a sani ba amma kuma su ma da suka gani na yi yarinya kuma amma da ake na zo tare da wata jaruma ce sai mu Muhammad ita kuma lokacin su ne manya a harkar so ba za su kawo ciwon gida gida ba su sani ba saboda sai mata na ta yar uwarta ce ni wata ce to tunanin su tun daga sai ma ai ta zama min kaman garanto to sai daga baya kuma suka gane cewar ban da wata ni fans ta ce na zo gurin ta ne eh na zo gurin ta ne a matsayin wacce take burge na a fim to bayan kin je kin dawo kika fara harkar fina-finai da wacece ta fito da ke duniya eh to tun kafin a wannan rigimar lokacin aka yi fim din dawayya mm. shine fim din da na fara yi bayan an yi nema da aka ga posta din lokacin shine aka yi wannan rigingimin duk da aka yi mm. har aka hana fim din fita da sauransu to sai da aka zo aka zauna da babana da lauyoyi da yan uwana dai haka gaskiya saboda abin ya zama babban magana mm. so daga baya tukunna aka zo aka yi maganganu irin har aka daidaita aka bar fim din ya fita kuma ni sai aka hana ni ci gaba da yin fim to da farko da kika daina kika koma gama makaranta yaya abu ɗalibai suke kallon ki ɗalibai suna so na suna jin daɗin ma irin wai ai gani wannan tana fim ta a makarantar mu da sauransu mm. to bayan da tafiya ta yi tafiya wani irin alfanu aka samu a harka ta fim to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ni duk wata sutura da Allah yake ma mutum a duniya ni na same shi dalilin fim alhamdulillah an yi wani kwas eh an min yi kwas kala kala a harkar fim um, ke kike nema ki biya da kuɗin ki ko ko irin waɗanda ƙungiyoyin ƙasashen waje suke zuwa su kan yi muku. Gaskiya muna nema da kaina ma akwai kwas ɗin da muka nema muka yi shi a ƙarƙashin BBC a Abuja kuma su ma suna kiran mu suna mana dan ya zaka ma akwai wani kwas da za mu yi tare na African Magic a nan Kano. To tunda aka fara fim tunda eh, daga tunda kika fara fim har kawo yanzu menene abin da idan kika kalla da me kike alfahari da a wannan sana'a da kika kika zaɓar kai so abin da nake alfahari da shi shine lokacin da na fara yan uwana da yan uwan mahaifiyata da yawa sun kyamaci abin har ya sa ni ma sun fara suna kyamata ta saboda na yi fim to kuma daga baya yanzu kuma suna ɗaya daga cikin wanda suke alfahari da ni saboda ina fim to ina alfahari da wannan a baya da duk waɗannan kalubale ne banda waɗannan kalubalen da aka fuskanta akwai wani kuma muhimmin kalubale to kalubalen da aka fuskanta bai wuce na da magana aure ta fara tashi ba mm. so aka fara magana aure sai an ɗauko magana aure sai ki je mutum yana tunanin to yanzu ko irin yaro ki je na cewa shi a gidansu ba za a bashi ya aure yar fim ba mm. to wannan abubuwan mun tsinci muna tsince kama cikin wani damuwa sosai so gaskiya wannan makalubale ne ga kowa to bayan kin aure sai kika daina fim nisa mm. aka daina kuma nisa yanzu aka dawo to bayan na aure na daina fim saboda ni gaskiya a tsari na dama bani da sha'awar idan na aure in ci gaba da fim eh, shi yasa da na yi aure kawai na daina fim kuma ba a Kano na zauna ba Abuja na zauna to yanzu menene burin ki a yanzu da aka dafe alhamdulillah dai na shine dai kawai yanda lokacin da muka shigo aka tallafa mana har muka kai ga muka tsallake duk wani abu so mu ma na kasa mu mu taimake su su samu abin da suke nema cikin nasarar ubangiji wannan fim da kika yi kwanan nan umi sambo mm. a dakika talatin sako ummi sambo ya sako ne akan matsalar auratayya da yadda mata suke aure ba bincike musamman in mace ta ga ta daɗe a gida ba ta yi aure ba kuma da yadda in ta tsinci kanta a gidan auren na matsi da wani abu da bata taɓa tunani ba ba za ta yi haƙuri ta yi addu'a ba sai ta ɗauki mataki da hannunta shine babban abin da fim din ya kunsa da kuma yadda ake warwarewa me yasa aka zaɓi wannan jigo saboda shine matsalolin yanzu da suka fi damun mu shine ta yawan mutuwa aure da kuma yin aure babu bincike saboda muna da manyan yan mata da yawa wanda suka daɗe ba su yi aure ba wasu sa'annin su ma sun kusa aurar da 'ya'ya to wannan abin yana sa kowa ya zo miki sai ke aure to wannan shine matsalar da yake damun mu shi yasa muka ɗauki wannan bangare a matsayina na mace. madalla har ila yau a fagen mawaka baraka bashir ta yi hira da wani mawaƙin wanda shi kuma aka fi sani da suna raven Suna na hamisu dangi wanda aka fi sani da raven raven eh ya aka ga samu raven me ma'anar raven raven a tsuntsu ne da yake tashi da daddare eh. so ni na canza na tsuntsu ne wanda da daddare in mun je show ina sa mutane su tashi na fara waka <laughs> kana sa su su tashi kuwa eh su tashi su fara rawa to kai abin magana na hip hop ne ko R&B ko wani ina hip hop ne hip hop nake yi amma na yi dan R&B daya zuwa biyu haka hmm. amma am hip hop artist muna zance kamar shekaru nawa da shiga harka ta waka na fara waka tun lokacin ina js2 na fara waka da rawa ne breakdance hmm. tukunna na fara rubuta waƙoƙi na yanzu na haka zai iya kai kamar 13 to 14 years da na fara music a eh. wani ne ya ji haka ko dai sha'awar ce sha'awa ce saboda lokacin nkan ji waƙoƙin foreign artists haka kamar na su tupac um, fajio kadilakta simo da yawancinsu haka eh. daidaiwa. su snoop dogg lokacin shine ne ma na fara ina maimin waƙoƙin su ne da in hawa stajin ana social gathering a school haka sai in maimin sai na zo ma tukunna na fara rubuta nawa tun lokacin ma babu studios haka mm. sai dai mu dan je show haka mu ce sa a sa mana beat sai mu yi freestyle a kai mu hawa kan beat din mai waka aka zo yanzu aka fara samun su studios a ko'ina da ka fara waka ta sosai har ta fita mm. muna batun kamar mu shekara nawa shekarar da na fara yanzu zai kai 6 years da wace aka fara waƙoƙina da ya fara fita mm. eh ina da waƙa da na yi shi amma na yi shi for the street ne so ba a play na shaka a some radio station amma kan faɗakarwa ne wakan akan street mutane su bar shaye-shaye su yi focusing a rayuwa ka yi karatu kai yi ladabi ga iyayenka andres wagan. a rera mana maki ok to ga fili ga doki 'yan daba a doki bakan dami da gariyo baki su da roci benelin a bai babu sausauci i'm burning on the microphone bana shan sigari kuje kuji labari da na sha na bari it's a prayer for my mom in zama nagari sallah da zaka addu'a nagari idan na mutu in huta a kabari rayuwa is hard dan akwai hatsari ga makaho a mota akwai hatsari i'm the best a arewa kun san da ni kana ciwo waka na shine magani ba mai iya da ni ko ku ja da ni six feet above your height in kai ka kabari kuna jin punchlines kuna ta marmari abin da whole series <laughs> dan ta kira na gurare da yawa dan na yi dropin wakan da sallah ne ma na ta receiving calls ana ta kira na wakan nan ya yi kyau kaza kaza eh a nan to daga nan mm. mm. to na eh, ka taba shan sigari ne da an eh amma mun zo mun zun ya zo ya ga ba again a ciki muka dawo muka bai shi don lokacin da mutum yake ma most of ka ma aka ga kana yin su akan gasaris ne so mu ka zo na ga kai shi rayuwar nan ba kyau bai kamata ka ci gaba da shi ba mun eh. da na yi shi a lot of people da suka san ni da sun zo sun ji waƙoƙin sun suna ce kai wannan kaza akwai ma su wanda na je shi wakan sun ji wakan mm. in suna shaye-shaye ma shi ga yana taɓa hard din su ce kai ya kamata su daina abu kaza ba kyau. Eh. Mm. to ita kai da ka fara waka ka samu matsala da iyaye? eh da na fara lokacin kamar da na faɗa lokacin ina son su sigari din so ana gani ai iskanci zai yi to amma yanzu da aka ga na zo na nutsu ina da yayi mu a gidanmu za mu kai mu irin 20 da wani abu ni ne second to the last born mm. to yanzu haka duk da zan je show ma ake ga ko brothers ina yayi na na postin waka na haka za ga sun yi postin ma suna man addu'a mm. suna suna supporting ina sisters ina mama na ma kan zan je biki za ta ce Allah ba da sa'a to kenan da farko dai sun nuna maka ba sa so eh ba a so da farko dai da ina yi ana ce ka bari ka bari sai da aka zo aka fara ganin ai jama'a na son wakan shi eh. jama'a na son wakan shi so daga nan ne sai suka fara supporting ina a eh. towards music to ban da wannan wacce ce bakan ka a waka eh, ina da waka da na yi da boc barde ogancia su sunan wakan takarawa ina da kuma wani ana ce mishi randa na yi featuring wani custom officer ne daga nasara state ana ce mishi ozi sai kuma ina da wanda nt4 daga ghana suka yi featuring ina sunan wakan ball akwai kauna da na yi video na shi ana playing na shi a tv station shi love song ne na yi To a mafi yawan waƙoƙin ka wani irin saƙonni kake isarwa? Eh ina da party songs kamar wannan ina da wani waƙa duniya na yi featuring wani producer genesis hmm. shi duniya din nan kamar faɗakarwa ne sai kuma ina da ina da wani uh, wanda na yi shi um, ƙauna din nan hmm. ƙaunan nan is about love wakan soyayya ne shi eh. shi na yi singin eh abinda nake nufi mm. muhimman saƙonni kafin isarwa a waka kamar wannan akwai waka na da na yi shi wannan na ba da saƙo akan da muka kamar da muka fara music din mutane da yawa ba su yadda da mu ba mm. ba su ba mu support nasu ba to ita ɗaya wacce ka ce kun yi ta saboda mutane da kuka fara waka ba su yadda da ku ba ya je da muka soma waka kamar su mana mari mun isu sun bi mu abinci neman ƙari muna yawo ga yunwa faman jika gari makarantar mu ga kulawa. ita wannan akan mai ce na ji kamar kana cewa kana tunanin yadda za ka samu jari. eh ita akan yanayin hustle da muka yi facing from day one baka samun support wani lokaci ma zaka je zaka kana neman producer studio mai kyau da zaka rera waƙanka wani lokaci in ka je show ma kana so ka maybe kamar da muka fara a zaka je wa'in su biki haka zaka ga ma kana struggling ka shiga za ce sai ka biya za ka biya in ka shiga ma za ka ga dj din ma zai ta maka rigima sai ka bashi wani abu mc mm. din to amma yanzu mun gode wa'in su shows ma ana kiran mu maza ga ana ce za mu biya ka kaza mu ce in ba kaza ba bara mu zo ba eh, eh so shi yasa na yi shi to a cikin tafiyar nan taka mm. me ce ce abin da ta fici maka tuwa ƙwarya ya fici maka tuwa ƙwarya mm, abin da yake kamar kalubale yake abubuwan eh abubuwan da ke damuna a tafiyar nan da gaskiya shine mu artist mu on our own ba mu nuna mu juna support haka mm. in the terms of kamar ni da nake school lokacin nake school za an zo haka a ce maybe ana da show haka za zuwa sami ne dan na president na artist din mm. a nasarawa state university kefi mm. an zo an same ni aka za ce mu wai da allah muna son artist da ga akwai abokina da baya makarantar na san waƙoƙin shi na da kyau zan yi wanda zan ce ai wani kazan aka zo da shi Hmm. mutane za su cika zan mishi hanyar wanda ni ko da maybe dubu biyar za bani eh. shi za iya bashi talatin haka eh. so yanzu za ki ga wani ma yana nan maybe akwai bikin da ya ga za ka karu an zo an ce mishi muna neman wani zai ce ah ka kusa shi ba ba mu so ka za ya zo akwai bakin ciki akwai bakin ciki sosai a sadawan kuma muna facing challenges in terms of videos eh. yanzu haka ina da waƙoƙi za su kai 30 ka shiga ga kana tunanin kana so ka yi shooting video finance za ka ta tunani a ah, ina zan samu kuɗi kaza kaza ba wai ina wani aiki ba sai na ɗayan pressing hustle wani su yawa wanda za su maka za su supporting naka ka yi videos haka hmm. za ka ga audios ɗinka na nan mutane ma wani lokaci ma za ka ga ka guri da an sanka. an san sunan amma ba san ka a fiska ba za ka gama mutane ne wani man ka ce ai wani ne yake da waka kaza zai kalli zai ce karya ne ba shi ne ba saboda ba sa ganin ka ba sa ganin bidiyo sun ka mm. so al'adar shirin nan muka yi wa mawaki ta tsaye mm. mu ce muna baiti ko ya muna amshi muna nufin freestyle ya raira wa shirinmu na yau da gobe ok ya yi freestyle ya yi freestyle yanzu idan muka ta tsaye ka eh. za ka iya yi mana baiti ko amshi ko ka za ka sha kayi kowanne kika ce a yi za a yi kai za ka zaɓa in ka yi ka tsira ba ka yi ba kuma ka sha kayi <laughs> wanne ka zaɓa shirin yau da gobe zan ok zan yi freestyle to ai mana freestyle din akan me shirin yau da gobe na murya amurka ok the voice of america eh. ok gani nan da barka bashir na shigo voice of america tana ta mun barka waƙoƙi muka rerawa saboda shine harka dropping flow sick flows when i be holding mic make the people feel the when i step in the zone make the show freestyle daga kaina babu bairo babu paper ina ta zubarwa ai na san kun sani ana kira na r8 da vn raven das danim kukan duba ni idan bana nan ku ji ni na fara baituka Allah sai kun bi ni killing da show make it the people that feeling the boy, step on the zone, make the people that feeling the boy when I step on the zone, I make the show that I make the people wonder why. I have freestyle. <laughs> daya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniya mu na yau mr cedric tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa maryam dauda ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. shafa nannafa a kai sun yafa san kina riga na zarfa he he ne ki na karke zarfa ne ki wa hidima mai zirfi!